a mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabiru yusuf ya jagorance wato buɗe baki ta shugabannin matan jami'ar ampp baki ɗaya kenan a asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan ku da wannan lokacin al'umman maza da mata a mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabiru yusuf ya jagorance wato buɗe baki na shugabannin matar jami'ar ampp which is New Nigeria's People Party baki ɗaya kenan a ah, za ku ganin wato mutane da yawa a gurin ana murna ana nishadi ana ta salfi da wato mai girma gwamna don ganin cewa wato ana farin ciki an sharuwa lafiya sannan kuma matan jami'ar NPP ta ƙasa baki ɗaya su ma sun halarci gurin ga sunan jibgir so ubangiji Allah ya sa ayi asa ubangiji Allah ya da lada ubangiji Allah ya taimaka baki daya assalamu alaikum